بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau alhamis 4 ga watan jimadar ula shekara ta 1432 daidai da shida ne ko bakwai ne ko biyar ne ma'uhu bakwai ga watan afrilu shekara ta goma miladiya domin ci gaba da karatu wani littafi a jirumiya za mu tashi a babi na farko babul i'rab ibn a rahimahullah azza wa yake cewa babul i'rab الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها يتي باب الإعراب babin da zai mana bayanin me ake kira da li'irabi kullum za ka ji ana cewa li'irabi li'irabi wai li'irabin nan menene shi kun gane ko to a yaren larabci da aka ce li'irabi shine al-izharu wal bayan al wal bayan a bayyanar da abu shine shine al amma a yaren malaman nahawu da yake a bakinsa akan fi jin cewar li'irabi wani ya san li'irabi wani ya iya li'irabi wani bai iya li'irabi ba to idan aka ce al'irab huwa taghayyiru awakhiril kalim shine canzawan karshen kalmomi canzawan ƙarshen kalma na me na harafin kalma ko na wasali na wasalinta canzawar wasalin ƙarshen kalma liktilafil awamili domin cancanzawar waɗansu abubuwa a dakilati alaiha da suka shiga wannan kalmar domin abubuwan da suka shiga kalmar sun zo daban-daban yasa ƙarshen kalmar ya zama daban-daban kun gane wannan ko misali ƙama zaidun zaidun harfin ƙarshen sama yake da shi ra'aitu zaidan sallamtu ala zaidin gani ku wannan shine li'irabi saboda me saboda ƙarshen wasalin da ke kan dalun ya cancanza a lokuta uku ya zama da rafa ya zama da nasba ya zama kuma da jarra to wannan shine li'irabi saboda me ya cancanza li'ikhtilafil awamil saboda sabanin abubuwan da suka shiga a na farko me ya shiga zaidun kama aka ce kama zaidun a na bifa ra'aitu zaidan a na uku fa ala sallamtu ala zaidin tunda mun yi magana ala in zan suna biyo ta yana da jarra to wani shine al-irabi awakhir al-kalimi cancanzawan karshen kalma li awamili al-awamil dakhilati alaiha domin sabanin abubuwan da suka shiga kalmar sun abin da suka shiga kalmar sun zama daban-daban shi ya sa ma kalmar ita ma ta canza daban-daban shi wannan canzawa da ta yi lafban ta canza a lafazi karara ka gan shi kamar yadda muka ba da misali da ka ce kama zaidun ya canza ko bai canza ba dalun ɗin yana da rufu'a sai ka ce ra'aitu ka ga canzawar da ke kan zaidu na dalu inda ke kan zaid canzawa ce karara a fili tunda a na farko ta zama tana da rufu'a a na bifa tana da nasaba fataha a na uku sallamtu ala zaidin tana da khaf ita ce kasara ko jarra auta kadiran ko kuma ka kaddara dan babu yadda za a iya bayyana kama musa mai harfin karshe eh me harafin ƙarshe ya dai tabbata dai ba sinun ba shine harafin ƙarshe ba eh to da ka ce ƙawaman musa harafin ƙarshe mai yake da shi a ba shi da fata an fata fataha sinun kenan eh kun yi shiru qama musa ra'aitu musa sallamtu ala musa ya canza ko bai canza ba a wasu lafazan bai canza ba sai dai ya canza ne in ka kaddara shi sa ya ce lafazan ta kadira Allah ba ta mun gane wannan lafazan shine abin da ya canza a baki gashi na a lafazi a murya kaji ya canza ta kadiran wannan kuma sai dai ka kaddara sai dai ka kaddara domin ka ce kama musa musa marfu'un ne kamar yadda ka ce kama zaidun kaga zaidun marfu'un bi dhamma a zahira ko ba zahira take ba amma a musa marfu'un bi dhamma muqaddara alal alfi zaka kaddara dhamman ne akan wannan alfin din na ƙarshe dan dhammar ba za ta bayyana akan shi ba kun fahimci wannan ra'aitu musa ɗazu ra'aitu zaidan ka ce zaidan mansubun wa alamatu nasbihi alfatahatu al-zahira fataha ce a bayyana ga ta nan kurukuru amma a yanzu fa ra'aitu musa sai daga ce mansubun bil fatahatil muqaddara alal alf sallamtu ala zaidin aka zaka ce zaid majrurun bi ala amma yanzu sallamtu ala musa kun gane ko to nan zai daga ce majrurun wa alamatu jarhi al almuqaddara al kowanne da kasara da fataha da damma duk kaddara su ake yi akan alfu to wannan kuma ya nuna mana duk sunan da yake maqsur haka yake an gane maqsur shine sunan da ƙarshen shi ya kare da alfun ne duk sunan da ƙarshen shi ya ƙare da alfin kamar me musa isa asa mustafa al-mustashfa me kenan eh asibiti kamar su kenan mun faɗe shi ai al-aqsa سبحان الذي أسرى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى a gane ko ilal masjidi al-aqsa to wannan shine al-maqsur duk sunan da yake karshen shi ya kare da alfun ka rike wannan sosai da sosai duk sunan da yake karshen shi ya kare da alfun sunan shi al-maqsur gaba ɗaya li'irabi ana kaddara mushi ne qawlan wahidan kace me da wurin da aka ce sallallahu musa mhm. shine ne ba haka ba ne ma an gangance ne ya bata an alkasari ne idan ya zama mamnu mai sarfi kamar Aisha kamar uh, abin nan wala karzi na sama duniya bi masabiha ba a ce bi masabihi ba bayan kuma ga ba'un jiya mun yi ta harfa jarra a gane ko wannan kenan kun ga anan saboda wasalin karshe ya zama fataha abin nan alfun sai aka kaddara to haka nan kuma idan ya zama ya'un ya zama manqus kamar alqadi zaka ce ja alqadi eh amma da zaka ce ja a rufa ta bayyana ko bata bayyana ba akan dalun gata nan zaidun lafazan kenan amma ja alqadi eh ka gane ku sai daga ce marfun bi dhammatil muqaddara alal ya'i dole sai dai ka kaddara ta kawai hakan nan sallamtu alal qadi duk sai dai ka kaddara amma nasba tana bayyana nasba tana bayyana kun fahimci wannan da ke ko shi yasa a na farko zaka ce mana amin zuhuriha a ta'azzur a na fata haƙi na alfin kenan mana amin zuhuriha a taazzur abin da ya hana bayyanar wannan li'irabin a kai shine abin ya wahala sosai akwai wahala akan Musa da Isa da Asa da Mustashfa da Mustafa misali gani ko amma abin da ya hana a bayyanar da ita akan manqus alqadi shine asiqan abin yana da nauyi a baki ka ce ja alqadiyu eh sallamtu ala alqadi abin yana da nauyi amma ba za ta bayyana ra'aitu alqadiya saboda dama abin da ba ta bayyana a can ba a sikal amma a ba babu sikal akwai takfif akwai sauki sosai da sosai kun gano wannan ko to haka wani shi sa malam ya ce auta ƙadiran ko ka kaddara dan babu yadda za ta bayyana dole ka kaddara sai mun faɗa abubuwa guda nawa kenan guda biyu mun faɗa almankos shi ne duk sunan da yake ƙarshen shi akwai kuma da kanka duk ƙarshen sunan da yake ƙarshen shi akwai alfun ya ƙare da alfun maqsur don ba haka na ce ba manqus nace maqsur kenan wanda yake ƙarshen shi ya ƙare da alifun sai kuma eh manqus kuluran muka ce suna fa ya shafi kowane na dan adam ne ko na meye ko na me yanzu bi da me kare da alifun marartu bi bida sai ka ce bawon harfa jarra bida ismu majrur wa alamatu jarrihi alkasara almuqaddara alal alfi kasara ce da za ka kaddara akan alfun dan babu yadda zai ta bayyana li ta'azzur gane ko sai na gaba na uku tunda mun yi li ta'azzur mun yi kuma li fiqal sai kuma lil munasaba ta ya lil munasaba idan suna ya hadu da ya'ul mutakallim ya'ul mutakallim ita ce ya'ul din mai magana qalamun me kenan me wani wasa yake da shi dhamma rufa to amma idan ka same ya mutakallim sai ya zama mai yaya qalami to ina rufa take eh ta zama kasara kuma duk da cewar mahallinsa shine ka ce haza qalamun aga mahallin shi shine me rufu'a amma dole ka ce haza qalami saboda me aka fasa rufar aka dawo kasara lishtighalil mahalli bi harakatil manasib domin ya'un dhamma ba za ta dore ta ba dan ga ce hadha qalamun to ya zai wannan dhammar wannan rufa ta dore ya'un eh to amma ga ce hadha qalami kasara ita take dauran ya'un fataha take jan alfun dhamma take jan wawun shine yasa malam yayi bayani a yace al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalimi li ikhtilaf al-awamil dakhilati alaiha lafzan aw taqdira ko dai a lafazi ka gansu kurukuru ko kuma ka kaddara wa aqsamuhu arba'a shi li'irabi ya kasu kashi hudu mun gane ko kashi na farko shine ne raf'un li'irabi muke yi raf'un wacce ita ake kira me damma wa nasbun da nasaba ita ake kira fataha wa khafdun da jarra ita ake kira kasara wa jazmun da jazma ita ake kira sukun wannan ba wannan cewa ne ita ake kira ku kuke karishewa e in ce ita ake kira sai ku ce kaza <laughs> kun gane wannan ko ba ni na ce ba ko kuka ce wannan abubuwa guda nawa kenan hudu na farko akwai rufu'a malam zai zo imana bayanin waɗanne abubuwa ne alama rufu'a akwai mai kuma nasaba zai zo imana bayanin menene alaman nasaba me za mu gani mu ce abu kaza an mai nasaba me za mu gani mu ce lalle abu kazan nan rufu'a aka yi mai kun gane ko me za mu gani mu ci eh lalle abu kazan nan khafada jarra aka mishi me za mu gani wace alama za mu gani ta nuna mana wannan abun jazama aka mishi shin sukun ne kadai ko ku akwai wani abu shin a rufu a nan dhamma ce kadai ko ku akwai wani abun da suke zama alama na rufu'a din tun da zina hawa muke yi ko sai abubuwa guda kenan guda hudu falil asma'i min zalika rafu'u malam ya ce to a nan suna na mutum ko na ɗan adam ko na dabba ko na komai inda suna ne kamar yadda bayani ya gabata so suna yana da abubuwa guda uku abubuwa nawa muka ambata zo hudu kaga suna ya ɗauki uku a ya ba da yawa ko yana da salasatul arba domin da yana ɗaya ne yana da rubu'i amma tun da yana da uku yana da salasatul arba yana da uku bisa hudu suna yana da yana da rafa'un ma'ana rafa'a tana shiga suna kun gane ko rufu'a tana shiga suna zaka ce haza zaidun zaidun rufu'a ta shige shi ko ba ta shige shi ba ɗaya kenan wa nasbun suna yana samun nasaba kun gane ko ra'aitu zaidan ka ganta na a fili wa khafdun da jazma da jarra suna yana samun jarra za ka ce sallamtu ala zaidin nau kenan uku kenan ko wala jazma fiha babu jazma a cikin suna eh, babu sunan da yake majzum mai majzum mai ɗauri babu sunan da babu ɗauraren suna duk suna sakakke ne kenan aha ba za ka iya tuno wani suna da aka ɗaure? Mhm. Eh? yawwa ya ce ya ce ya zo ne yana kiran shi sa'id imana eh kun gane ko wani ya ce da shi sa'id an ɗaure dalin ɗin ko ba ɗaure shi ba kai magana karanta wani azabun alim eh wa kana Allah abun nan inna Allah kana gafuran rahima nam inna Allah abun nan azizun zuntiqam me ake mata wannan dauri ne lafzan an yi wannan ne waqfi an yi wannan ne dan za a tsaya an yi wannan ne dan za a tsaya amma inda za a ci gaba da magana ba a abin nan ba za so ga inda zai ci gaba da magana ba zai tsaya akan sa'idu ba yana tsayawa akan sa'idu to ba abin nan abin yana yin sukuna akan sa'idu bai zama daidai ba wala jazma fiha dauki wannan ka'idar kwata-kwata babu jazma a cikin suna walil af'al min zalika fi'ili a cikin waɗancan abubuwan da muka ambata abubuwa guda nawa guda hudu mana magana rabi ne yauwa fi'ili shi ma yana da yanar guda uku yana da arrafu yana da rufa za ka ce ya zahabu wane ne harafin ƙarshe eh ba'un wanda wasali take da shi arrafu uku za ka ce ya zahabu uh-huh. ya ƙara'u yaktubu yajlisu kace me ba a cewa ya sharabu kai wani irin mutum ya shiribu an ka ce ya sharabu mai kenan an ka ce ya sharabu fa <laughs> ya shiribu ya mhm. yaftahu mhm. yazhab abin nan ku kawo mana shi a cikin ƙwar'ani mana eh eh a ah, ai suna ne ya ahala ba ya ahala ba la muqama lakum farju yasta'zinu shikenan mun samu shi na'budu shikenan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ya hala yasri ba la muqama lakum wa yasta'zinu fariqun minhum nabiyya yaquluna inna buyutana awra wa ma hiya bi awra yuriduna illa firara walau dukhilat alaihim min aqtariha ثم سئل الفتنة لأتوها ما دلبوا في الله يسيرا وللأفعال من ذلك الرفع رفع كنا والنصب سنة يناد النصب فيلي بارك الله فيك فيلي يناد النصب ذاك شيء abin nan lan ya zahaba lan ya zahaba lan ya yaktuba lan ya yajlisa lan ya yaqra'a wal jazmu fi'li yana da jazma abuwa no kenan uku lam yajlis lam yaqra lam yaktub lam ya shirib wa lam ma ya tazawwaj zaka ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad eh yace walamma ya tazawwaj abdurrauf misali ya bayar misali ya bayar kai kuma waye. lam yalid an gane ko lam yalid walam yulad walam yakun lam yakun allazina kafaru lam yakun allazina kafaru to ya ake kuma kace yakun gashi eh? lam yakuni kaga nan yakun ne a nan kuma nan akwai mai sukun saboda haka tun da sukun da sukunin sun haɗu sai a warware wannan don ya ɗori wannan ba wai don cewar an cire shi daga sukun ɗin ba wala khafda fiha babu kasara a fi'ili babu kasara babu jarra a fi'ili saboda haka ko da wannan da ka gani an wannan ba jarra ce asliya ba an yi ta ne ari ba ta ka'i sakine ne amma ɗauki ka'ida kwata-kwata babu jarra a fi'ili kamar yadda babu jazma a suna ma'ana ne yanzu da suna da fi'ili sun yi tarayya a me a rafa'a da kuma nasaba sun yi tarayya kowa yana da ɗaiɗe ko yana da wannan nan sai ɗayan kuma sai suka raba isimi ya ɗauki jarra hafuta kenan fi'ili kuma ya ɗauki jazma babu ma'arifati alamatul i'rab babun da zai mana bayanin alamomin li'irabi yanzu da ba san li'irabi ba shine taghayyuru awakhir al-kalimi li ikhtilaf al-awamil dakhilati alayha lafzan aw taqdira wa aqsamuhu arba'a shi me kenan shi i'rab kenan shi yasa ƙa'ida ne ka yi i'rabi sai ka ce marfu'un idan marfu'i ne sai ka ce wa alamatu raf'ihi ɗayan waɗannan abubuwan da malam zai faɗa sai ka ce mansubun wa alamatu nasbihi abubuwan da malam zai faɗa abin nan majurur wa alamatu jarrihi ɗayan abubuwan da malam zai faɗa majzumun wa alamatu jazmihi karka ce majzumun bi kaza ko marfu'un bi dhamma a kai zaka ce marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma amma an ka ce marfu'un bi damma eh rabin ka bai bai zama yadda ake so sosai da sosai ba a cikin maki goma aka baka nawa yayi kun gano wannan da ke ko saboda haka waɗancan abubuwa guda hudu da muka ambata ba su ne a kasamul i'rab ba to malam zai ba mu alama su yanzu ta yadda in mun ga wannan to alama ce na abu kaza abu kaza alama ce na abu kaza kamar yadda al’ihmira alama ce na me na 'ya'yan bishiya sun fara nuna ko kuma kai ki ba ya fa shi ma yawon mana ce lil raf'i arba'u alamat dama a cin mai a aqsamuhu arba'a na farko shi ne me rafa sai ya ɗauke ta tukunna bayan ya kammala ta sai biyo ta da me nasu bayan ya kammala sai biyo ta da me khaf bayan ya kammala sai biyo ta da me jazma lirrafai arba'u alamat rafa'a tana da alamomi guda uku da ake gane ta da su arba'u alamat tana da alamomi guda hudu rafai arba'u alamat rufu'a da malaman nahawu suke magana a kanta tana da alamomin da ake gane ta da su alamomi ne guda hudu ba wai sai sun haɗu duka hudun ba a'a kowace ɗaya alama ce ta rufu'a kun gane ku alama ta farko a abdammatu damma kun gane ko ba ita ce wannan ba eh alama ta biyu kuma alwaw alama ta uku al'alif alama ta hudu annun annun to kun ga yanzu kenan sai mu fahimci abubuwa kamar haka wasu guda nawa muke da su guda hudu kun gane ko da fataha da bamma da kasara da sukun waɗannan wasulla ne to a nahau an ƙara kuma waɗansu wasullan da harufa su ne kuma wawun da alfun da nunu ina fata mun fahimci wannan da kyau da ya'un nau kenan guda hudu an ƙara harufa guda guda hudu mana da wasu la guda hudu an hada takwas kenan yanzu malam zai biyo mana waɗannan ɗaya bayan ɗaya domin ya fayyace mana su ya ce fa'amma matu amma ma ɗaya daga cikin alama alamar mai kenan rufu'a fa'amma matu amma ita damma fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a tana zama alama na rufu'a a wurare guda hudu damma tana zama alama na rufu'a a wurare guda hudu kun gano wannan kaga ba a wurare guda uku ba kenan ba kuma a wurare guda biyar ba in dai ka ji ka lissafa ba su kai hudu ba to ka san ka lissafa kuskure in kuma ka san ka lissafa sun kai biyar shida to ka tabbata kai a ringizo filisimil mufrad domma tana zama alama na rufu'a a sunan da yake tilo kun gane ku shine alismu al-mufrad sunan da yake tilo kamar me muhammadun aliyu waladun saleh رجل محمود kaga diddai filismi al-mufrad kun gane ko domma kenan tana zama al-ismu sai na biyu wa jam'i taksir da karyayyen jam'i jam'in da aka karya shi aka balla shi me aka balla to harukan shi aka balla shi aka tarwatsa shi saboda asalin shi rajul yana da harufa guda nawa guda uku kun gane ko tunda ismu mufrad ne sai mai damma da me sai mai rufa da me da damma to amma yanzu jam'u taksir ne saboda me ya zama jama'u taksir saboda ra sai aka mai da shi rijal aka mai da shi rijal Ka ga fata da ke kan ra'un a mufrad ta dawo ina kasara aka ce maimakon ra aka ce ri ɗaya kenan na biyu kuma dhamma da ke kan jimun an zama da ita Fata. rija sannan tsakanin jimun da lamun babu alifun sannan kuma na aka sa alifun shi za a yi kira jam'u taksir kun fahimci wannan da kyau ko shi jam'u taksir jam'i ne wanda yake gashi nan bai karkata ga maza zalla ba bai kuma karkata ga mata zalla ba sai dai idan na maza ne maza ne in mata ne mata ne shine wannan kaga annisa'u asalin shi shine imra'atun kun gane ko to annisa'u ba shi da mufrad a lafazin sa mufrad din shi dai kace imra'atu shine mufrad din shi amma jami'in sa annisa'u shajaratun sai ka ce ash jarun sai ka cire wannan to ga akwai jami'in da ake cancanza zame harufan ne gaba ɗaya ake cancanzawa akwai kuma jami'in da yake a shi ba harufan ake cancanzawa ba wasu lan kawai ake canzawa da kata misalin afad shi me daki ko a sad kawai yanzu zaka mai da shi jami'i sai ka ce u usud shikenan ya zama jami'i to alhamdulillah karatun da muke yi ne. a rufa tana zama alama na rafa abin nan dhamma tana zama alama na rafa a ismul mufrad ko tana kuma zama a jam'u taksir Allah ta'ala ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un dama mana ya ce mana a wurare guda nawa guda hudu yanzu mun faɗi wuri na biyu za mu je wuri na uku wa jami'il mu'annasi salim da jam'in mata zalla da jam'in mata ita ma abin nan ma tana zama alama na na rufu'a kun gane ko a wani lokaci a jam'in da yake na mata ne misali muslimatun muslimatun me jaminta muslimat kawai sai ka sa sai ka sa sai ya zama marfu'un bi damma ne abin da yake nufi mu'minatun mu'minat ko mu'minat kuma kaga wani abu da zaka fahimta ashe ma daga daga mufrad ɗinta kawai tunda mufrad ce in zaka mai da hijami ko sai ka ƙara alfu muslimatun sai ka ce muslimat mu'minatun sai ka ce mu'minat na ba ta mafi to anan ma ana zaka ce muslimatun marfu'un bi dhamma ana nan ma muslimatun marfu'un bi dhamma ko marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahira sai wuri na ƙarshe wal fi'l al-mudari' alladhi lam yattasil bi akhirihi shay da fi'ili mudari'in da yake ƙarshen shi bai haɗu da komai ba salin alin ƙarshen shi yake yazhabu eh ya يدخل يخرج يخرج ina ina dhamma take ya dai karshen shi yake tukunna jimu ina ya take ju yadkhulu yajlisu yaqra'u yadhhabu yashribu hmm? yarkabu hmm? ينام يحكم يحصد يتكلم يأكلونني إيه يأكل يو إيه يربح يفهم يمدح يمدح آه. ya tabassamu ya wasu ya ce ya jihalu <laughs> kun gane ko to duk an ka lura waɗannan abubuwa guda hudu da muka ambata waɗannan abubuwa guda hudu da muka ambata duk gaba ɗayansu marfu'un ne wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahira domin ka kallaci an ka kallaci na farko da muka shine ismul mufrad muhammadun ga tana an gane ko sai na biyu kuma jam'u taksir gashi ar-rijalu ko rijalun sai na uku kuma jam'u an salim muslimatu duk ga man nan kana gani sai na hudu kuma al-fi'l mudari alladhi lam yattasil bi akhirih shay kun gane ko yawwa to yam fa Mhm. me haɗu da shi ah, ai daman daman yawon ɗin ta asali ce ai yawon ɗin shi ce ai kulura kulura ina zuwa ina zuwa kulura abin misalin da ɗan uwa mustapha ya baya ɗazu ya ce inna na ya kuluna amuwa lalaita ma zulman sai muka ce a ba shi ba saboda me me ƙarshen fi'ilin ya ukulu amma an samu ƙarin nunin da wawun da nunin ko ba a samu ba to haga wawun da nunin su suka zo ƙarshen fi'ilin kaga ittasala bi akhirihi shay'un to amma yanzu wannan yamshi lam yattasil bi akhirihi shay'un wannan muke dasu sai mu ce marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma a'a yawwa al-muqaddara ala al-ya'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddaratu ala al-ya'i a min mun kammala na damma kenan ko nam ma'ana kenan yanzu abin nan eh, lirrafi arba alamat yana rafa'a tana da alamomi guda guda nawa guda hudu a dammatu mun yi na damma yawwa yanzu sai mu shiga walwawu wa ammal wawu amma wawun fatakunu alamatan lirrafa'i fi maudi aini shikenan ma ba ma yawa na wawun ai wawun yana zama alama na rufu'a a wurare guda biyu ana nan dai wa malwawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini tana zama alama na rufu'a a wurare guda biyu aka ta sha bamban da me domin dhamma ta zama ta dibi wurare hudu amma wannan wurare guda biyu wuri na farko fi jam'il muzakkar salim a jam'i na muzakkar salim sai ka ce marfu'un wa alamatu rafihi alwaw kawai domin da ɗazu ce kai marfu'un wa alamatu rafihi abdamma domin ismul mufrad ne ko jam'u taksir ne ko jam'u ma'anatu salim ne ko fi'il mudari ne alladhi lam yatasil bi akhiri shay to amma a yau ka ce marfu'un wa alamatu raf'ihi alwaw saboda me jam'u muzakkar salim an ce jam'u muzakkar salim ne jam'in maza ziryan faɗin hmm? ji muslim sai ga ce me muslimuna mu'min sai zama mu'minuna kafir a uzbillah kafiruna mujahid mujahidun to duk nan wannan zaka ce muslim mu'min kafir mujahid marfu'un wa alamatu rafihi ad-damma zahira amma muslim mu mu'minu kafiru mujahidu to dinnan zaka ce marfu'un wa alamatu rafi alwaw li'annahu jam'u mudhakkar salim sai kai bayani li'annahu jam'u mudhakkar salim jam'i ne na maza zuriya to tambaya anan ita ce da Allah ta'ala ya ce qad aflaha almu'minun jam'u taksin ne ko jam'u mudhakkar salim to banda mata kenan Eh? kun shiru domin duk abin da shari'a ce umarni da shi ya shafi maza da mata ba ka da dalilin da za ka cire mata sai in ba za ka cire mata ba sai in kana da dalili kun fahimci wannan da ke ko Allah ta'ala yana cewa saddaha ma kanat abudu min dunillahi innaha kanat min qaumin kafirin kuma kafirin wani jam'i ne muzakkar salim amma Allah ta'ala ce ina kanat min qaumin kafirin ita wa kenan malakatu saba kun yi dariya ai mun yi wannan tun ɗazu za ka ce marfu'un wa alamatu rafihi alwaw amma kace marfun bilwa ya dan yi amma za a san bakin nam mun samu wuri nawa kenan eh mu wuraren nawa ne biyu wafil asma'il khamsa hakan nan kuma ana abin nan ana wawun yana zama alama na rufu'a a waɗansu sunaye guda biyar da ba su da yawa sunayen biyar ne a wannan shine ittifaƙin malaman na hau wasu kan kara ɗaya ya zama shida ya zama asma'u sitta waɗannan sunayen guda biyar su ne abu ka ga sana gaba ahu wahamu wafu wazu mali sai ka ce abu ka marfu'un wa alamatu rafihi alwawu li'annahu min al-asma'il khamsa shikenan ahu marfu'un daya wa alamatu raf'ihi alwawu li'annahu min al-asma'il khamsa dan in baka ce ba sai in ka ce marfu wa alamatu rafi al-waw kai shiru to shin li'annahu min al-jam' mudhakkar salim ne ko li'annahu min al-asma'il khamsa ne ba mu gane ba sai kai bayani dan karka ce kai marfu wa alamatu rafi al-waw kai shiru mu ce kai ai ko ya gane ashe ya rikice mai kai wawun ya gani san sai ka ji ya ce tasfu marfu wa alamatu rafi al-waw saboda ka sai ka yi bayani sai ka ce li annahu min al asma'il khamsa in shi din ne ko li annahu zama muzakkar salim in shi din ne to anan za a gane ka gane kowanne ne wahamu ka an zai san abuka an san ahuka an san hamuka hamuka shine dan uwan miji kun gane ko dan uwan miji shine ai kira hamu alhamu ana sallam ya hana amin eh. ba ɗan uwan mata ba ban gane eh, bai shi ya faɗa ba shi ya faɗa a ah, kai kaɗai ne ba ka fahimta ba alhamu kuma ce ɗan uwan miji a wurin mata kenan dan uwan mai gidanta wan mai gidanta ko kanin mai gidanta kun gane ko in yana da ita ba so yake a faɗa hakan yasa ka ji ne shiru kuma wa fuka fuk baki kenan wa fuka bakinka wa zumal da zumal mai ma'anar zumal mai kuɗi mai dukiya to ashe bu din sai in ta zama da ma'anar sahib amma bu in ta zama ba da ma'anar sahib ba ba za ta zama haka ba innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'iri zu hafartu wa zu tawaitu kun gane ko saboda haka akwai zu mai ma'ana allazi akwai kuma zu mai ma'anar sahib wata malam yake magana ita ce zu mai ma'anar sahib mala ya ce mana abuka wa ahuka wa hamuka wa fuka wa zuman in muka kallaci waɗannan tsin muka kallaci ayoyin alƙur'ani mai girma walahu ahun a uktun to walahu ahun marfu ne da eh wa hagewa subhanakallahumma bihamdika shallallahu alaihi